Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. A daɗe ana yi sai gaskiya, kashi na talatin da bakwai. Tun ne fara magana da ainihin ke sauka murmushi ta ce, Madalla, masha Allah, Allah ya sanya alheri. Nan dai ta addu'a suna amsawa. Mikiwa ta shiga cikin kira musu Mero. Hajiya Mero, ga yara na sun zo. Sabu ta gane ko suwa take nufi da yaranta. Hajiya aina yar ke ce, so ke ta dinga kula da ita ta hanyar kiran yaran yaranta 'ya'yanta. Insha Allah ta daina nuna mata ta ko wani abu ta kan hakan. dan ta haka ne take so ta dinga kular da ita in dai bariki ne to ita ma ta iya murmushi ta mata tace sun zo gaida su ko bari in gaida yaran anta aina bata jira cewa anta aina bata fita daga ɗakin ita kuma mamaki ya sa ta bi ta da dan baki tana shiga falon duka suka yi kanta dan su yi mata oyoyo banda Abdulmajid da yake zaune yana ta faɗaɗa da murmushin shi wallahi uwa uwa ce ko da ta banza ce inda suka misi ta kaska dade a jikin runguma da ita ba ta tana komai sai soyayya da ke tsakanin uwa da 'ya'yanta gani da zanima da ziyarar suka rungume da yasa Abdulmajid ya ce ya dai ku sake ta mana suka sake ta suna dariya Don kula kulafuci kujera ɗaya suka zauna da ita wannan ta jingina da hannunta wannan kuma ta kwanta kan kafaɗarta musin da zinat tunda sai shiga wurin anta aina baki suka haɗa wurin cewa mami ina wuni ta amsa su cike da su da ƙaunarsu tana kallon su ɗaya bayan ɗaya tana tunani a zuciyarta in da zuciya kowa da irin tasa me zai sa tana da waɗannan kyawawan halittun amma ta sa a ranta jin daɗi ba zai cika ba sai da arziki ai babban arziki Allah ya bata kawai dai son zuciya ne ya hana ta gani to me kai wannan samun namiji kamar abin a matsayin da arzikin ki yaro ɗaya tamkar da dubu yaro mai hangen nesa da dakakkiyar zuciya da dukkanin zuciya da ta yi nadama akan ce dan kuka mai jawo uwarsa jiba wannan uwa ce ta ja ma ta jiba murmushi ya ƙi bacewa daga fuskar ta me yasa tun da bata fuskanci in tana da yaran da bata buƙatar komai ba me yasa son kuɗi da son abin duniya suka makantar da ita ya Allah kai haife mu Abdulmajid ya ce mumi wai wannan farin cikin na ganin mu ne daga sai dai a kalle ni a juya a kalli zuzu a kalli zare ma ana murmushi wani murmushin ta saka mai mai kayatarwa ta ce hmm, kai dai bari boy duk suka sa dariya don ta jima ba ta kira shi da boy ba ta ce ina tun damu wauta na da san zuciya ya saka na aikatawa tare da kunya ku da nake ji ina jin kamar na gaza mu ban bar muku komai da za ku yi alfahari da ni ba ina ji kamar su mata da daraja ta sarrafa ku. ina ji kamar kun tsane ni ba ku kallona da mutunci Abdulmajid ya rusayar da kansa wallahi ya tsani maganar nan kwata-kwata ya dan zamu rawa kujera ya kuma tsugunne ki kan kujera ya ce ya ce mumi dan Allah ki saurara da kyau dan yau ce rana ta karshe da zamu yi wannan maganar kin yi laifi babba amma kin yi nadama Allah na haifi mu ba wanda ya laifi ya kuma roƙi gafara Allah da wanda ya wa laifi ya kuma sa a ransa cewa ba zai sake aikata irin wannan laifin ba domin mu kin duba kin nemi yafiya an yafe miki me zai sa ki ta faman zargin kanki mumi abin da kike rubutaccen al'amari ne babu yadda za a guje mishi mai aukuwa ta riga da ta auku sai dai a kiyaye gaba ki mahaifiyar mu ce ko me kike zamu ci da kasancewar mu a matsayin ƴaƴanki in duniya ta juya miki bayan mu ƴaƴanki zamu kasance tare da ke darajar ki ba za ta zube a idanun mu ba kima ki ƙara yawa take a zuciyoyin mu ban taɓa da damar samun ki a matsayin mahaifiyata ba ina alfahari da ke. ke ce uwar da kowanne da zai so ya kasance shi ne ɗa a gare ki saboda soyayya ki a gare mu mai yawa ce mu muna son ki muna son ki kamar yadda muke son ki a da kuma fiye da haka dan Allah ya yi ta kasance rana ta ƙarshe da zaki sake mana wannan magana ziyara ta ce mummy wallahi muna son ki ni yanzu ko mutum ya kalli gabas ka yanka ai ba zan daina son ki ba zanima ta ce ke ce uwar da har kullum za mu yi fatan samu wallahi mu ta fita kowa Allah ya ja da rai mu mu farin ciki ya sa hawaye gangarwa daga idanunta wayyo Allah cike da so da kauna take kallon su tace Majid, me zan yi in ban da ku na fi kowace uwa sa'a a duniya alhamdulillahi bi ni'matillahi na gode na gode ina alfahari da kai ina alfahari da ku gaba daya Majid ya ce mi dama na ce miki da ya zo ko to an da auren yanzu ta la'asar yanzu ne mu ban kwana ta zo miki za ta bi shi amirka yau ne ke wani kwas ganin hawayen da sun cika ta ba idanunta ya sa shi saurin cewa jarabawa zai je za su dawo insha Allah da ya gama ta ɗan janin fashi ta ce to Allah ya ba da sa'a ya tsare hanya sai a kula da kai Allah ya muku albarka ya ba zaman lafiya da mazajen ku suka amsa da amin majid ya ce sai kuma ni ko Allah ya kai mu biki na ko Ziyara ta ce kai ya maji ko kunya suka yi dariya wai dadi ta katse su majid ya dauka hello ko ku kwana za ku yi baka jin za su tafi Zariya kuma su je Abuja duka a yau ba ku dawo yana jiran ku Allah da fice ce to dadi ya ce ya ku tashi mai gida ya kira yana faɗan zaman mu Momi ta yi ɗan ba ta sarrafuwa da su. Abdulmajid ya ce ku shigo kuma anta aina sallama. Zanima ta miƙe ta shiga ciki ziyara ta bi bayanta. Kamiru suka ga anta aina ta Kamiru suka ga anta aina na zuba wani abu kamar magani a cikin kalba. Ta ce yawa Zainima, ga guzuri ina miki. Ta ce na menene? Ta ce ki yadda kika daɗe a gida ai dole a gyara ki duk da ƙwararren lokaci ne. Amma ba a makara ba. So ki sha yanzu ki sha da daddare. Ki sha da yawa kake damu. Maganin gargajiya ne ko ni da bani da miji ina sha. Kin garin da ni aure a daɗin mijin Zinima da ziyara suka sa dariya. Zinima ta ce ana ma dadi tanadi kenan. Ta ce a ah, ku tsaya nan. Kai dan gidan ku uwa ku je ne. Suka sa dariya. Ta ce ba illa insha Allah ki saki jikin ki sha. Kin gane? Ta murmusa ta ce Allah ya bar an ta aina. ziyara ta turo baki ta ce ni kin manta ina da aure. Ta ce ya zamanta matar ZSA. Aiki muna tare. Ta rungume Zinima ta mata addu'a fatan alkhairi. A tare suka fita daga ɗakin. Mami da jikinta ya yi sanyi ba ta sa rabuwa da yarta Ta tuna farkon auren Zainima. Kuka suka yi ta yi a tare. da yake bariki ne a lokacin hadda ita aka sada Zainaba da gidan miji yanzu ko an girma ya za ta yi tunda gidan miji za ta addu'a ta mata ta shafa kanta suka shige mota suka koma gida yanzu dadi ba za mu rakiya ba dadi ya ce rakiya mai najuwa har Abuja Allah ku zauna a gida salon yawo kun yi ban kwana ai ko sati biyu ba za su wuce ba Fafi ce ba wani rakiyan da za a kali ya dauki matar shi su tafi yi mata ban kwana daga nan gashi har biyar da saura Zainaba ta rungume kannanta kafin ta rungume mama suka yi musafa da Abdulmajid zai ya miƙa mata dala dubu goma sha biyar ya ce ki bizirin ki a Amerika. Dariya ta ce na gode ya Zaid. Ya ce oya ki shiga mota Khalid na jiran ki. Ta shiga mota Khalid da ɗarinsa ya musu dadi sallama. Ya musabaha da abokin shi inda ya ce mai ka kula min da ya kanwata. Ya ce zan kula insha Allah Abdulmajid mai imani. Suka yi dariya. Ya musabaha da Zaid ya ce mun gode da ɗawainiya. zai yi musu fatan alkhairi. Khalid ɗaga musu ziya da Najo hannu biyu kafin ya faɗa mota. Direba ya ja su. Sai wata mota wadda ita ma ta ce da suka kafa musu baya. da Allah ya sauke ku lafiya dadi ya ce Abdulmajid mu je kuma da ni gidan Hajju zai ce buro banki yau ne zan tuka babana jefa ba miki ya cebe suka miƙe dadi na gaba suna bin shi a baya papa ya ce yayi sai da safe yau mu tashi lafiya suna ji ma suka mai sai da safe zai da buɗe motar mutanen shi suka mammasu. ɗayan ya ce oga fita zami zai ya san bajin shi za su yi ba ya ce a'a ni dai zan fita ku tsaya nan babana zan kai gida in dawo kun gani. a tare suka ce yassa Idan mai wulla sama tare da buɗe ƙofar mota ya ce, Good, mu je buɗe ma dadi gidan baya, shi kuma ya shiga gaba. Sai ya kunna mota ya hon, mai gadi ya buɗe ya fita. Tamiru Abdul Majid ya ce, ga gashi ba su biyo ka ba yau. Zai yi murmushi ce, tsaya dai ka gani. Ko da suka hau titi sosai, sai ce ma Abdul Majid kalli bayan ka. Abdul Majid na kallo ya ga motocin mutanen zai kusan uku suna bin shi a baya. Har da dadi wurin leƙe suka yi dariya. Zai ce, ai duk wanda ya ce musu kasabi na ɓata baki yake. Kamar ran ganin ubansa suke. Abdulmutir ya fashe da dariya, sai da ya tsaki ya ce, wallahi abin yana bata min rai. Dadi ya ce, ba wani abu ba ne? a bakin aikinsa suke. Zai ce wallahi dadi haushi suke bani yadda suke tare da kamar kwai. Umarnin baba ne, duk wanda za a ɗauka aiki sai ya rantsuwa da zai kula da ni da lafiyata, kamar wani shugaban ƙasa. Suka yi dariya dadi ya ce, Allah ya ji kan marayu na farko ya ja da gatan marayu na biyu, ya daɗe yana yi. Abdulmajid ya amsa da amin yana dariya. Zai ce mugu. Haka suke fira su gwanin ban sha'awa har suka iso gidan Hajju. Zai ce an kawo miki abinci ɗazu? ta dariya ta ce eh wallahi ga sauran nan ma ban cinye ba wani ya tarafka sallama wai gatan marayu ya aiko shi ina zuwa naga kuloli na ce a ah, wannan gara haka lalle zai kana yin auren nan da ni abdulmajid ya ce a a hajo kar mi haka da ke yanzu wurin mai so miki abinci zaki koma ni fara kaina zan dinga dafa miki dariya suka yi ta ce kuɗin ne duk ina samu amma dan kan na hada faɗa da musin nake auren duka suka saka dariya suna gaida hajo har bayan sha'i kafin suka dawo gida a falo suke take da su har suka yi bacci Abdulmajid ya ɗauki Musin, Zai kuma ya ɗauki Zinatu. Suka kai su ɗaki suka shimfiɗar da su kan gado. Baba ya ce, Ko ina kuke tunanin za ku kwana? Mun san mu da wurin kwanan ku ko?" Abdulmajid ya kalli Zai, zari ya kalli shi ce, "Baba mu kuke da wurin kwana." Baba ya ce, "Ina, mu da baba su kwatas ba." Zai ce, "Nan falo." Mama ta ce, "Sai dai falon suka sa dariya." Wurin kuma mama da papa suka musu sallama suka shige ɗaki. Zai ya koma wurin ziyara. Abdulmajid ya ce, "Oh, dama sama mu kake jin kunya ko? Ni ba ka jin kunya ta ko?" Zai harare shi ya ce, "Kai asuwa zan ji kunyar ka." Abdulmajid ya ce ni a babban yaya zai ce iye eh, kwana nawa duka ka bani Abdulmajid ya ce oh na ma baka ko eh amma ai bai fi yan kwanaki ba ya ce o oh, ashe dai na baka yan kwanakin zai ce mallam rabu da ni da Allah zan yi magana da matata Abdulmajid ya ce oh damuwar ba za mu yi auren mu da ba mu ji kari ba zai ce oh Allah ziyarta shi raka ki daki sai in dawo raka bebe Abdulmajid ce me yasa su ɗaya bayan ɗaya ba ɗaki ɗaya za su ba a raka su tara mana mu je duka zai mishi wani kallo ce ina son magana da matata ne amma Abdulmajid ya yi press da shi kamar bai san abin da yake nufi ba zai ta shi rubuwa hannun ziyara ya ja ta har ɗaki ita dai bin shi take tana dariya Abdulmajid ce fiyo hat mai su da jiwa ta dariya ta ce kai ma ka bar su mana rubuɗa mata baki ya ce ba za a bari ba ki zo mu je ta miƙe ta bayan shi zai ɗani ya kisan ziyara ya ga Abdulmajid tsaye a bayan shi zuzu ta ji kunya zai da kalli ziyara ya ce kai wani irin yaya gare ki ya juya kalli na jiwa ya ce wani irin miji ke aure Abdulmajid ya binciko zai ya tura jiwa ciki ya kulle musu kofa Zai bi shi da gudu, Abdulmajid ya arta a guje suka dinga zagaye falon. Ƙarshe suka zube akan kujera suna mai da numfashi. Zai ce, "Kai, bari in je in karɓo filo." Abdulmajid ya ce, "Yaro sai dai mu je tare, so kake ka je gun ka na gane ka." Zai ce, "Na fasa, kai dai Allah baka yi ba." Mutum na son magana da mata sakai kuma kana hana ruwa gudu. Ba da kyau, ba laifi na bane da baka da mata. Abdulmajid ya ce, "Ka jira ne aure ba za ka dinga saka ina jin kishi ba." Suka yi dariya. Waya ya ce a kawo musu bargo da fulo, a kuma kawo mishi lifton ɗin shi. ba a rufe minti talatin ba aka kawo mai da kan shi shimfiɗa musu ƙaton bargo mai kama da katifa suka basa bisa fulo da ya kwanta shi ko zai buɗe laptop ɗin shi don yin wasu ayyuka har wurin ƙarfe ɗaya kafin ya kwanta bacci daga aikin su ziyara kana jin munsharin su a gurguje washe gari da safe dadi da baba suka je gidan uncle ɗin anta aina dama ta sanar da shi zuwan su dan dai aka sa biki nan da wata ɗaya a wannan zaman ne sai da yi musu shirin zuwa indiya sannan su tsaya da bai su yi kayayyakin ɗaki da na kicin sannan dadi da papa da mama da kuma hajju su je maka domin yin umara sai dai tambayi shawara majid ya ce mishi hakan ya yi amma abin zinata da muhsin wurin mumin saboda makaranta da haka suka nemi izinin su baba suka amince washe gari suka danguma suka yi abuja don neman biza bayan an maziya da e-passport an kuma yi ma dadi renewing din nashi zai dai samu majid ya ce brother wallahi ban san me zan yi maka ba ina ganin duk me ne maka ba zai wanke laifin da ne maka ba ban san me zan ma ba amma zan baka gidaje guda uku ɗaya a Kano ɗaya a Kaduna ɗaya a nan Abuja da sunanka mallakin ka ne sannan motoci guda uku abdulmajid ya ce a'a fazali me zan yi da gidaje da motoci har uku a'a ni kam ba zan karɓa ba ya yi yawa wallahi sai da dafa shi ya ce a'a wallahi ina ganin ya yi kaɗan ma ba san me kamata in yi maka ba wallahi ina ganin ko ne maka bai isa ba me amfanin arziki na in ban maka ba me amfani na ni dai ina roƙon ka alfarma ɗaya kawai ko me kake buƙata ka gaya ma? kar ka ji nauyi na kar ka ji kunya ni da kai ɗaya ne Abdulmajid ya ce ni kam aiki nake so in yi ina son yi aiki tun dan uwana ne gatan marayu ba zan zauna a gidan tankwashe kafafuwa na ba na san me kake tunani kana tunanin yanke min dukkan ayyuka in ka yanke wa iyayenmu wannan daidai ne ya ci aje sun yi ritaya kuma mu mun kawo karfin da zamu dauki ɗawainiyar su amma ni gaskiya ba zan yarda in zauna ba ba zan zauna zaman banza ba na san kana da kuɗin da zaka ciyar da mu ka biya mana mu da mu da yaranmu da jikokin mu amma ina so na tsaya da na ina son nima in ga na tara in ce wannan zuba ta ce nima ina kuɗayen lada ina so wata rana in baka in ce ka zuba a ZSE Foundation ina so nima in shiga sauran masu taimakawa marayu da gajiyayyu ina so in yi aiki saboda gaba dan Allah kai magana ta kyakkyawar fahimta sai dai dan gijin kafin ya ce da ina ganin muna da komai ba sai kai Abdulmajid ya ce dan Allah brother zai ce shikenan zan kira connection ina na Al-Hilal Construction Company Dubai za su dinga baka contract sannan a nan Najeriya zan nemi audience da Babatun Di Fashola zan kira shi na roƙe shi alfarma ya dinga baka kwangilar zanen hanyoyi gidaje da manyan gadoji kuma ni ma in na sami irin wannan contract din zan gaya musu ina da architect da quantity surveyor Rungumishi Abdulmajid yana bubbuga shi a baya. Daɗi rufe shi ya ce, Na gode ɗan uwana, Allah ya ƙi da nufi. Sai dai fama Abdulmajid daga gidajen da ya bashi da kuma motoci sun yanke hukuncin zama Abuja na za su zauna da iyalansu. Gidajen a juna suke da juna a unguwar Maitama. Ziyarar za ta koma Fes University za ta fara a fresh. Na jo kowa ya excited ta jonin ziyadan. Dama kowa inda ba ta gama high school ba. Dan suka tsara komai kafin suka sanar ma mahaifansu, daɗi suka ji sosai. Kwanan su biyar Abuja visa ɗinsu ta fito, inda jirgin su zai tashi a ƙarshen sati. Ƙarshen sati jirgin su ya daga zuwa Indiya. Indiya. Bayan Faisal ya canjin dola zuwa rufiya a gurin canji, taksi uku suka yi kamar kullum mama papa hajjo da dadi a mota ɗaya. Zai da majid na da ziyara a mota ɗaya. Ɗayan kuma idi sai Faisal da ya baro Bauchi don kasancewa tare da gatan marayu. Dadi ya gaya ma direba inda za su, wato Sirita Bihar. Shubham Palace Hotel kasancewa sun sai da gidansu kafin su tafi. Dole a hotel suka sauka, dadi kamar ya kashe na juwa. Tafiya wa da kawo su birnin Delhi suka iso har gaban hotel ɗin. a reception suka tsaya faisal ya tambayi zai ɗaki nawa za a kama zai da ce a kama biyar ko haka ko aka yi suka karɓi ɗaki mai namba ɗari da biyu da ɗari da shida ziyarar na zuwa ɗaki ɗaya fa da dadi nasa daban, sai mama da Hajju, sai Zaid da Abdulmajid, sai Faisal da Idi. Bayan sun huta ne suka shiga cikin sirri biyar. Inda ga farkon layin zuwa take haduwa da idan sani, har suka karasa gidan su beri Dama ba sanar da su zuwan su ba, sai dai kawai suka yi musu bazata. Kaberi ta rungumi jiwa suna ta murna ganin juna. Maman Kaberi da Indiyanci ta ce, "Ina yaro mai sa maman shi kuka?" Najwa ta nuna shi. Indiyan ji take tana wa mama barka da arziki da daga ɗanta. Zai bai san me ake cewa ba sai dai murmushin dole. Da Indiyan ji Najwa ta gaya wa kibiri ga wanda za ta aura. Nan Kiberi ta yi tsalle ta kan majid ta riƙo hannun shi. Na ji ta bige hannun nata tana cewa ta bar taɓa mata Tun daga ta unguwan take kwala mai kira, bai bayya min ba has ga ya Kamar cikin bacci ya ji ta, a guje kwaso ya fito. Durkusawa ta ta shafi kafar shi, kamar yadda al'adarsa take. Ya dago ta suna jin daɗi, suka fara gaishe-gaishe da firan bayan rabuwa. Haka zama suka iso wurin, suka ga kaisa, Zai ma Vijay alheri don ya ji labarin yadda ya kula mai da kanwarsa. Vijay rungumi shi yana cewa da indiyanci. Gani ke sama mun ga kuka ko? Najo ke fasara mai. Kidi sai yaƙi yake ta yi. Daga nan Najo ta kai su gidan Aisha ƙawarta wadda ta ba ta ƙwarin gwiwa sosai wurin zuwa Najeriya. Ta yi mamakin ganinta. Nan dai aka ɗan yi fira kafin suka ta. Haka suka dinga yawo a Indiya suka je Taj Mahal. Shi dai zai ƙasar nan bata mai ba. Shi yasa da kyawun shi ƙasashen duniya bai taɓa zuwa Indiya ba. Bayan kwana biyar, a kwana biyar ɗin duk sun gama shirin yin engagement party ɗin na Juwa da Abdulmajid dadi ya ce shi kawai tafiya za su yi ba za su tsaya a ishirman nan da su ba ai ba al'ada su bane da za a ce sai an yi wani party na al'adar Hindi zai da lallaba shi yake kar ya hana a yi. burin amashi kawai yake son jigawa ganin dadi sai kushe abin yake ta yi zai da tarkata sai ya sa su a jirgi suka wuce maka don yin umara nan na da kiberi da ziyada suka ringa zuwa kawayen ƙawayensu bikin engagement su wanda za a yi a wani ƙayataccen guri a cikin delhi haka dai ranar engagement suka shiga indiyawa ga baki ɗayansu har sosai suka yi kyau a nan dai aka yi shagali taro ya watsi lafiya kwana biyu kawai suka yi suka tattara suka dawo da bai na ma yawan bude idanuwa suka yi kafin suka yi sayayya da yawa Zinima ana can Amerika da Khalid ya gama exams su ma cikin satin nan za su wuce maka inda za su dawo tare da sumama Najeriya lokacin bai fi kwana shida biki ba inda bai suka fara dawowa kafin 'yan Saudiya a lokacin an gama gidan dadi an yi furnishin ɗin shi da kayan katakai masu kyau da tsada wanda a kamfanin dadin aka siye su nan suka sauka dadi kamar ya kashe dadi da zai ce mishi gidan shi ne ya rungume shi yana godiya abdulmajid ma murna ya taya baban shi dan bai san da shirin nan ba a ranar zai ce dadi ina roƙon alfarma ka ba mu izini mu je maka bikon mu kaga kar a kawo maka amarya uwar gida ba ta nan yace haka ne da na zan je ne mai domar Maryam ita da aka haushewa har zuci Abdulmajid da ziyada sun ji daɗin yadda zai yi jiko ta ciki na ciki ranar suka ma gidan Anta Aina da Tsaraba niki niki su zinat mu mai dangin su me dace a falo zai daina daga can baya baya ba wanda zai kula yana bayan nan dai bayan yan surutai da neman yafiya da za ta bi su a yanzu Dakin an ta iske ta don yi mata godiya duk tana mata wani ladabi da biyayya. An na gode ƙwarai Allah kaɗai zai biya ki. An ta ce na fa sha gaya miki ba dan ki nake abu ba da dan ki ne da ba za a yi ba. Kuma wannan noki-nokin da yake na fa san halin ki sarai. So yake in saki jiki in shishige mai kimin wani mugun abu ko? To ba dai ni ba ni da ke gaisuwa ce nesa nesa. Ban ce mi gaba ba amma ba ruwana da ke ba ruwan ki da ni wanda ya bi Allahnsa ya wanke. Mummy ta murmusa ta ce ai an ta'aina kin san ni kai tsaye ce in zan miki wani abu ai ba sai na yi noki-noki ba. na shiryu na yi da dama. ban san me yasa har yanzu min kallon hajiya mai randa ba ni dai wallahi ba zan cutar da ke ba ina jiran ki nan da kwana bakwai ki zo mu haɗa kai mu samu wa dadi au abin mu farin ciki da kwanciyar hankali mu nemi aljanna a tafin kafar shi ni dai na gode da taimakon da kika min da su da ƙauna da ke nuna ma yara na tabbas ta bana san ki amma yadda naga kina yi da yara na ko ba dan Allah kike ba ni kam kin gama mun komai akwai wata girmama wata musamman da nake wa duk masoyin yara na gode sosai sai kin zo kanwata kafin an ta aina ta ce wani abu mummy ta juya ta mata ɗakin an da ta murmusa ta ce ban tsane ki ba hajiya mero halinki ne ba na so amma in kin canza ba mu da matsala mun bayan ta suka isa falo ana aka karasa gaisawa ziyara ta dauko ma an daina tsarabar ta na dubai da saudiya ta yi ta godiya sai wurin tara suka bar gidan gabaki ɗaya aka koma gidan dadi kafin maman najuwa zai da ziyara sai hajiya suka koma gidan papa mami ta fara zaɓa fad ɗinta na dama na alhaji dadi ne a tsakiya tsarin gidan ya mata kyau kunya zai take ji sosai wallahi tana ganin yadda yake dojewa tun ɗazu dama ai bata tsammani ya share komai lokaci guda ba amma dai tunda an ce komai ya wuce za ta zage damtse wurin ganin ta faranta wa kowa rai ta fada toilet ta yi wanka ta shirya zuwa turaka a yau asabar dubannin jama'a daga wurare daban-daban suka shaida ɗaurin auren alhaji abba abu da amaryarsa hajiya Umar mustapha bisa sadaki naira dubu arba'in da kuma auren abdulmajid abba abu da amaryarsa Najiwa sada abu bisa sadaki naira dubu ɗari lakadan ba a ajalan ba sai fatan allah ya ba su zaman lafiya alhamdulillah to yan tsakar gida ku yi mu kwana anan mu kasance da ku a gobe da allah inda zan kamo kashi na Nafisa, matan da suka san kansu, matan da suke tunƙaho da kansu. To ga dama ta samu, domin kuwa kamfanin Sidirhan Beauty ya zo muku da magunguna na gyaran mata da kuma sabulan gyaran jiki da kuma magungunan gyaran aure. A bangaren magungunan sanyi muna da maganin sanyi, sadida da kuma maganin olsa da kuma maganin basir, sannan akwai maganin rage kiba da kuma maganin ƙara kiba da dai sauransu. Haka kuma a bangaren magungunan mata akwai magungunan magungunan da suke ƙara kimar ya mace a wurin mijinta wato maganin gyaran aure wato ta ɓangaren gyaran amarya ba a bar mu a baya ba haka ma gyaran uwar gida da gyaran mai jego da gyaran zawarawa sannan kuma muna da magungunan ƙarin girman breast da kuma na ƙarin girman mazaunai siyan dade ko sare duk muna bayarwa haka muna da mayuka da sabulai na gyaran jiki ko gashi ina matan da fatar su ta lalace ku garzayo kamfanin sidira hand beauty domin mallakar sabulin ki domin gyaran fata da kuma gyaran gashi, gyaran tafin kafa ko hannu. Sabulin mu ingantacce ne giredi wanda idan kika yi amfani da shi fatar ki za ta dawo tamkar ta jarirai saboda kyan gani da kuma santsi da sheki. ko dai kada ku manta ku nemi wannan kamfanin sidirhan Beauty da ke a garin Makka, unguwar Shara Mansur. Tsallaken Majid bin Hassan bayan madam garmushi daidai Majid Bukari muna tura kaya daga duk inda kuke a ko'ina a Saudiya kamar Madina Jidda Riyad Taif. Haka kuma ga masu neman ƙarin bayani za a tuntuɓe mu a wannan lambar kamar haka sifili biyar hudu biyar ɗaya biyar sifili hudu shida takwas ko kuma sifili biyar tara sifili tara takwas ɗaya hudu biyu sifili. Kada ku sunan Maman Sidira Facebook ɗinmu kuma Sidirahan Beauty Instagram Sidirahan Beauty TikTok Sidirahan Beauty. Kada ku manta dai wannan kamfani mai suna Sidirhan Beauty, kamfanin da ba shi da tsara.